Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba. biyar ga watan oktoba shekarar 2022 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baballe da kanan labarai shugaban rasha vladimir putin ya rattaba hannu kan wata doka yau laraba don daidaita matakin da rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na ukraine matakin da aka yi allah wadai da shi cewa ya saba wa doka kungiyar tarayya afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin habasha da shugabannin yankin arewacin yankin tigray don tattaunawar zaman lafiya a kasar afirka ta kudu a cikin wannan makon A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba barnar da guguwar in ta yi. Kanan labaran kenan. A yau take ranar malaman makarantu a duniya, wani inda ake duba wato yadda za a kyautata rayuwar malamai a duniyar. To koya lamarin yake faruwa a kasashenmu. A Najeriya kuwa gwamnatin kasar ce ta yi rajistan wata kungiyar malamai wadda za ta yi aiki kamar irin na asu wanda aka gagara shawo kan yajin aikinta. ta. koya a kai bayan da za su yi da su karfi ma muke karawa yanzu na haka da wani abubuwan da yake ba wani damuwa duk wannan barazana ne ba wajen da zai kai ma na gaya maki ba yanda za su yi da muna nan akan bakan kuma dole su yi abin muke ce su yi a kasar kamaru kuwa kungiyar malamai na makarantun sakandare su ma sun fara wani yajin aiki na sai baba ta gani a farkon wannan makon gwamnatin kamaru ba mai cika alkawari in kayi la'akari malaman makaranta akasari idan sun baro makaranta za su kai shekara ɗaya biyu har zuwa biyar waɗansu ba a fara so mu biyan su albashi ba dukkan sauran ma'aikatan gwamnati ba haka ake ba kuɗin su gaba daya ake biyan su. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau da nasiru adamu kaya zai gabatar za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu gyara zama mu sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata doka yau Laraba don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Matakin da aka yi Allah wa da shi cewa ya saba wa doka wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun Ukraine ke ci gaba a yi farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon rasha matakin na rasha wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a farkon makon nan ya ce yankunan donetsk luhansk zaporozhia da kherson na ukraine a matsayin yankin rasha jami'an da rasha ta nada sun gudanar da abin da suka kira zaben raba gardama a waɗannan yankuna ukraine da ƙawayenta na yamma tare da majalisar ɗinkin duniya sun yi watsi da waɗancan ƙuri'un da kuma yunkurin mamaye kasar baki daya suna masu cewa an gudanar da ƙuri'un ne a ƙarƙashin wani yanayi na tilastawa kuma ba sa wakiltar ra'ayin jama'a a mako mai zuwa ne ake sa ran babban taron majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan daftarin ƙudurin da ya yi allah wadai da ikirarin mamayar rasha Kungiyar Tarayyar Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Afirka ta kudu a cikin wannan makon domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwabzawa da ya barna a yankin. Wasikar da Musa Faki Muhammad, shugaban hukumar tarayyar Afirka ya rubuta a ranar 1 ga watan Oktoba, ya ce za a gudanar da tattaunawar a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, manzan musamman na ƙungiyar AU tare da goyon bayan tsohon shugaban kenya uhuru kenyatta da tsohon mataimakin shugaban ƙasa afirka ta kudu fihimzil mlambo ngachuka wasigar ta ce tattaunawar tana da nufin azahar sashi mai tsari da ɗorewa sasantawa tsakanin ɓangarorin biyu domin warware rikicin ridwan hussein mai ba firayim minista abi ahmad shawara kan harkokin tsaro ya faɗa yau laraba cewa gwamnati ta karbi goron gayyatar au a wani sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter a yau laraba aka shirya shugaban amurka joe biden da mai ɗakinsa jill biden za su je jihar florida don duba barnar da guguwar in ta yi da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfadowa fadar white house ta ce za su yi magana da mazauna garin da kuma masu ƙananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa fort myers ɗaya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai ƙarfi ta sauka a makon da ya gabata daga cikin jami'an da biden ɗan jam'iyyar democrat zai gana da su har da gwamnan jihar florida ron desantis ɗan jam'iyyar republican mutanen biyu abokanan hamayya ne na siyasa amma sun tattauna batun agajin guguwar a kwanakin da guguwar ta afkawa jihar ta uku mafi yawan al'umma a ƙasar. An ba kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a Najeriya ASU ta ceceki ministan kwadagon da aiki Dr. Chris Ingege wadda ya ɗauki ko kuma akan matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na yi wa wasu ƙungiyoyi guda biyu da suka shafi ma'aikatan jami'a rajista wadda za su yi aiki kamar irin na asu wannan yunkurin na zuwa ne yayin da aka gagara cimma matsaya na kawo ƙarshen yajin aiki da asu take yi wanda ya shiga watanni takwas a ƙasar daga abuja ga rahoton shamsiya hamza ibrahim A jiya talata ne ministan kwadago da ayyukan yi a Najeriya Dr. Chris Ngige ya bika takardar shaidar rajistan wasu kungiyoyi biyu da suka hada da kungiyar likitoci da fannin samar da ilimin haƙora wato NAMDA da kuma ga gamayyar kungiyar malaman jami'a ta ƙasa wato Congress Varsity Academics Konuwa a takaice waɗanda a cewarsa za su yi aiki kafada da kafada da takwararsu a su. Sai dai wannan yunkuri ya gamu da kace na ce inda 'yan ƙasar ke ganin an yi hakan ne don rage lagon kungiyar malaman jami'a ta Najeriya a su batun da mataimakin shugaban kungiyar Mr. Crispin Pinwa ya ce barazana ce kawai wanda ba zai kai gwamnati ko ina ba. Ba yanzu nan ne fara ba kuma mun san cewa yadda wayanda suka yi a kamun nashi haka wannan ma zai zo ya mutu ba wani abin da za su yi. Na gaya ma mutane cewa asu din mu din kamar tsohon ga take ba mu fargabar shigan cikin rijiya. To koya aka yi ba yanda za su yi da asu. Karfi ma muke kara yanzu na haka da wayan abubuwan da yake yi ba wani damuwa. Duk wannan barazana ne ba wajen da zai kai na gaya miki ba yadda za su yi da muna nan akan bakan mu kuma dole su yi abin da muke muke ce su yi domin ba domin mu ne muke neman wayan na kuma domin Najeriya ne domin cin gaban Najeriya ne domin ilimin yan Najeriya ne muke wani. Tun yajin aikin kungiyar malaman jami'a a Najeriya da ya dau wani sabon salo la'akari da cewa har yanzu an kasa cimma matsaya tsakanin tsakaninsu da gwamnati lamarin da wasu ke ganin laifin gwamnati ne na kasa cimma bukatun kungiyar da kuma tausayawa yara ɗalibai kamar yadda Dr. Nuwaila malamin kwalejin ilimi a Najeriya ya bayyana. abu ne da zai ƙara rikita maimakon ya kawo ya magance matsalar zai ƙara rikita al'amura ne gaba ɗaya. saboda in kika duba kika gani yanzu kungiyar na tafiya daidai kuma gwamnatin tarayya abin da har yanzu ta kasa nunawa shine shin alkawarin ne da ta ci dauka ba ita ta dauka ba ko ko maganar asun ne take da matsala ko ko a'a eh, asun ne ba akan tirba ta gaskiya ba idan har wani malami da yake ga shi malamin jami'a ne mai ba da tarbiyya zai zo ya koma wancan bari na gwamnati duk da ya san gwamnatin ba ta da gaskiya to tabbas bai dace ya koyar da ɗalibai da bai ba. Sai dai a nashi bangaren ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar NAMDA da ta karbi takardar rajista a jiya Dr. Muhammad Askira cewa yake. Dama ne wanda za mu saya da kafan mu mu faɗi irin abubuwan da ita ta shafe mu wanda ba wanda yake saya mana da kuma ba wanda yake mana baki. Kin ga kamar ita jami'a ita idan aka ce ina kungiyar malamai sai asu ta sani ba ta san wata ba. Ita asu kuma galibi asu ita ba ta ma fuskance menene matsalolin mu ba. Don idan muna faɗa musu ba za su ma gane ba. Idan kika kula kika duba za ki ga kan cewa duk wani kiyagaga da ake yi na su asu da sauransu ba wanda mai ke duba ya gani yaya yadda ake gudanar da wannan ilimin likitanci din asu bai zama musu wani abun damuwa ba ba abu ne wanda suke damuwa su ga an gyara ta an inganta ta ba ba wai kula ma suke da wannan likitocin da suke koyarwa su ga a'a kai ko an allowance din nan da suke bayarwa idan suka tashi kasafa shi ma ba sa ba likitocin a ciki daidai wa daidai yadda suke aiki ko a jiya sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zage kungiyar kungiyar asu da hannu a ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren ilimi na kasar idan za a iya tunawa dai kungiyar asu ta tafi yajin aiki ne tun a ranar 14 ga watan Fabrairu shekarar 2022 saboda rashin cika alkawuran da gwamnati ta dauka na biyan su wasu kudade na allowance allowance da kuma bukatun inganta rayuwarsu shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da ta karo kawo mana wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yau Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa don tattaunawa kan gwajin harbin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi kan Japan. Amurka ce ta buƙaci a yi taron. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, ta wallafa a shafinta na Twitter cewa dole ne mu takaita ikon DPRK na ci gaba da shirinta na makami mai linzami na ballistic ba bisa ka'ida ba da kuma makaman kare dangi. babban sakataren majalisar ministocin kasar japan hirokazu matsuno ya shaida manema labarai da safiyar jiya talata cewa an harba makami mai linzamin na koriya ta arewa da misalin karfe 7 da minti 22 na safe kuma ya fantsama cikin tekun pacific a wajen yankin tattalin arzikin japan na musamman bayan mintuna 22 hakan ya sa tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Amori da safiyar jiya talata. ya yada labaran Iran ta faɗa yau laraba cewa Bakur Namazi ɗan asalin ƙasar Iran kuma ba Amurke da ake tsare da shi ya bar ƙasar a jirgin sama zuwa Oman. Rahoton ya haɗa da faifan bidiyon da aka nuna Namazi na hawa jirgin saman sojojin saman Royal Oman. Iran ta samu tsohon jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ɗan shekaru 85 da haihuwa da laifin haɗa kai da gwamnati mai adawa a shekarar 2016 tare da yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari kafin a sake shi zuwa ɗaurin talala a gida bisa dalilan rashin lafiya a shekarar 2018. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Asabar cewa an bai wa Namazi damar barin Iran domin yin jinya. a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to bari mu sake waiwaya rahotanninmu malaman makarantu na sakandare sun haɗu ne a ƙarƙashin tutar haɗin gwiwa na ƙungiyoyin ots da ota da kuma ƙungiyar malaman makarantun kamaru da na afirka sika inda suka fara wani yajin aiki mara iyaka a farkon wannan mako Muhammad Bashir Latsan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Malaman makarantun sakandare sun yi tir da jajircewar gwamnati da karya alkawuran da ta ɗauka. Suna da'awar biyan albashinsu bayan shekaru da yawa na jinkiri, don haka ne suka yanke shawarar yajin aiki sai baba ya gani. Matsalolin malaman sakandaren biyu ne. na farko dai ya shafi bashin da malaman suke bin gwamnati sakamakon jinkiri da aka samu wajen biyan albashi shekaru da dama da suka gabata ba a biya malamai albashin da aka ɗau alkawarin biya kai tsaye da zarar sun fara aiki ba hakan yakan sanya jinkiri shekaru biyar ko ma goma in ji wasu daga cikinsu muntari hamisu ɗaya daga cikin malaman ya bayyana baƙin cikinsa a muryar amurka gwamnatin kamaru ba mai cika alkawari ba in kayan la'akari malaman makaranta akasari idan sun baro makaranta za su kai shekara ɗaya biyu har zuwa biyar waɗansu ba a fara soma biyan su albashi ba in ma an fara za ba su kaso biyu cikin uku ko kaso ɗaya cikin uku dukkan sauran ma'aikatan gwamnati ba haka ake ba kudin su baki ɗaya ke biyan su in ma sun soma aiki wani karin girma ya same su irin na shekara biyu da ake karin girma kaɗan wannan karin girma ma gwamnati baya ba su kudin da ya kamace su kuma su ne suke tarbiyyatar da yara waɗanda su ne manyan gobe su ne za su shugabanci ƙasa a gobe. Abu na biyu kuma akwai wani mataki da aka tsara kuma aka sanya hannu tun daga shekara ta dubu biyu wanda kawai ake jira a fara aiwatar da dokar aiwatarwa wanda ke kare matsayin malamai kuma ya kunshi fa'idodi da yawa wajen taimakawa malamai na jin daɗin rayuwarsu da kuma aiki a cikin yanayi mai kyau. Muntari Hamisu ya ƙara da cewa. Ka duba kundin aikin malamai wato eh, special status na malamai har yau gwamnati ta kasa ta tsaya ta ga cewa ana aiki da wannan takarda wanda shugaban kasa ya saka hannu a kai me yake faruwa shin domin an raina malamai ne ko kuma su ana ganin su sune na can baya soja daga ya samu karin girma ana bashi kuma ana bashi sa me isa ka duka sauran ma'aikatan su ake bin aikin su ake musu gyara ake saka su a cikin abin nan na nishadi amma malamai su ake barin su a baya saboda haka wannan yajin aiki da malamai za su yi abu ne mai kyau ni kaina malamin makaranta ne kuma ina goyon bayan wannan abu ɗari bisa ɗari gwamnati ta shiga taitayinta. Ƙungiyoyin OTS, OTA da kuma SECA sun kuma yi kira ga malaman sakandare da kada su shiga duk wani biki da ya shafi ranar malamai ta duniya musamman wato ranar Laraba biyar ga watan Oktoba da muke ciki. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawundi a kasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai ci gaba da shiga kundin tarihi ne yanda lamura a can baya suke da yanda suka taɓarɓare a halin yanzu musamman ma ta fuskar tsaro a yankin Arewa. A shirin da ya gabata tsohon darakta tarayya Ahmad Ibrahim Lau na mana magana ne kan yadda lamura suka fara taɓarɓarewa arewa. Wannan karo zai duba yadda waɗanda suka ci gajiyar ilimi kyauta suka juya jama'ar da suka zo daga baya baya. Shi kuma shugaban kungiyar masu fataucin masara da ke sashen arzikin arewa Modibo Sadiq Ahmad na faɗa ya yi magana ne kan muhimmancin jagororin yankin arewa a tarihi da yadda kuma za su iya taimakawa wajen daidaita lamuran da suka taɓarɓara. are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai farko ga ahmad ibrahim lau ka ce ka samu zuwa makarantar gaba da primary secondary school to nan za ka samu da tufafin zaman aji da tufafin shiga gari duka yana wuyan gwamnati duk kyauta ne sabulun dauraya kowane mako duk kyauta ne abinci so uku a yi ne duka kyauta ne wurin kwana za a ba da gado da katifa da burgo da filo duka kyauta ne gwamnati ke yin wannan don ta jawo ra'ayin mutane su bar 'ya'yansu su zo makarantar boko yadda ake cewa yara manyan gobe su wake aka tarbiyartar don su zama shugabannin gobe to hakan nan aka tashi ka gama secondary school in ka ci jarabawa za ka je jami'a nan ma haka akwai scholarship gwamnati ne za ta ɗauki nauyin kome naka har ka gama jami'a ka fito abinda gwamnati ke bukata daga gare ka a lokacin shine ka zo ka mata aiki ko na 'yan shekaru in ma ba kai wa gwamnati ba akwai ko bankuna ko kamfanonin insurance ko dai wasu ma'aikatu masu zaman kansu da su ma suna tallafawa wajen gudanar da tsimi da tanadin ƙasa ko dai ta ina aka juya ilmantar da kai da aka yi ba zai zama asara ba to aka wayi gari shugabanni da suka taho daga baya ya zamana mukaman da suka samu ba su ɗauki mukaman nan nauyi ne na hakkin jama'a aka dora musu ba sun dauki mukaman nan kaman kafofi ne aka sama musu yadda su ma za su gina kansu so yadda na faɗa a baya maimakon rike jama'a da amana da tabbatar da cewa nauyin da aka dora wa kowa ya sauke nauyin nan yadda ya cancanta bisa ga tsari to sai zamana mutane yadda za su gina kansu kawai ya dame su kuma yadda na faɗa ba wani abu da aka sanya da zai musu gargadi ko ya hana su ko ya ringa tunatar da su wannan abin ba aka waye gari inda ka samu kuɗi shikenan ka zama mutum ba wanda ya damu da yadda kai ka samu kuɗin nan ko yadda kai ka mallaki wasu kadarori tun da dai ka samu shikenan ka zama shugaba wanda bai da shi yanzu ba zai iya tsayawa zabe ba wanda yake da shi ko ta yaya ko wani halin abin ya zo shi zai tsaya zabe shi zai ci to kaga wannan masifa ba karama ba kuma masifa ce babba to wannan ganin cewa kowa zai iya samun abin da ya ga dama ba wanda zai ce mar ko ya tsayar da shi ce ya aka yi haka ya sa wasu suka ce to an haka ne wasu suna amfani da biro a ofis su azurta kansu ko su gina kansu wasu suna ɗaukan makamai su hana mutane bacci su bi gida-gida da daddare suna fashi wasu suna iya zuwa su tare hanya kuma su tsere da wannan abin me zai sa su kuma ba za su yi ba to bugu da ƙari a yan uwanmu fulani makiyaya tun zura su aka yi suka kai ga abubuwan da suke yi a yau ba fulatani na daji ko yana ruga wasu sun taho ba a san daga ko'ina ba sun zo sun kama matansu sun musu fyaɗe sun kashe mazansu sun kora shanu sun tafi an yi ɗaya yau ba abin da hukuma ta yi ba ta ɗau makami ba abin mataki ba an sake wani gobe ba a ɗau mataki ba jibi an yi wani ba su ga wani mataki da hukuma ta ɗauka ba kuma suna kai ƙara dakata da darakta mai ritaya a nan yanzu ga dujiman gombe modibo sadiq na faɗa da abin da tabaronsa ya hango masa kan yadda za a iya daidaita lamura. bayani game da abun da ya shafi hali da yanayi da arewacin ƙasar nan suke ciki na matsalar rashin tsaro matsala ne wacce ta dami mutane ta kada hankalin kuma kowa kuma kowa ya damu da ganin wani hanya za a bi don a samu mafita ko kuma a samu maslaha game da matsaloli na rashin tsaro da ake fuskanta kama daga shugabanni na bangaren gwamnati da kuma shugabanni na bangaren sarautu na gargajiya da shugabanni na bangaren malamai na addinan da muke da su a nan kasa baki daya da shugabanni na kungiyoyi duka kowa hankalinsa ya kaɗu game da hanyar da ya kamata a bi don samarwa ƙasa zaman lafiya especially arewacin ƙasar nan da ta shahara wajen samar da abinci ya shahara wajen samar da abubuwan da al'umman ƙasar nan suke amfanuwa da shi dare da rana safe da yamma abin da ya kama da kamfanoni da kuma bukatunmu na yau da gobe kamar noma da kuma kiwo wadda rashin zaman lafiya din nan ya janyo mana koma baya ta fuskoki da dama a zamantakewanmu na arewacin ƙasar nan to alhamdulillahi idan an ce ana neman mafita ko kuma neman maslaha to da farko dai babu kamar addu'a wadda shugabanninmu na dukkanin addinan nan da muke da su yana da kyau su ba da cikakken haɗin kai da goyon baya wajen samar da ko kuma gudanar da addu'o'i na musamman game da samarwa ƙasar nan zaman lafiya gaba na biyu shine dole ne su kansu gwamnati ba za a fita daga lamarin su ba ma'ana ba za a bar su a baya ba suke da doka a hannu suke da jami'an tsaro suke da bindigogi suke da horarrun sojoji da 'yan sanda da civil defense da dukkan sauran matakai wannan yana da kyau a ƙara fito da dabarbaru da hanyoyi masu inganci don samar da tsaro a ƙasa gaba na gaba ana da buƙatan shigowar sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya su ne custodian na zaman lafiya a ƙasar nan mo especially idan ana maganan arewacin ƙasar nan kowa ya san tarihin masarautun gargajiya da asalin kafuwan sarautun gargajiya da gudumawan da sarautun gargajiya suke badawa saboda suke da tsari wadda ya tucin har grassroot, ma'ana suke da masu anguwanni suke da jaurabai suke da dagatai suke da hakimai suke da kuma sarakuna na yanka duk wannan matakai na shugabancin nan mataki ne da yake da alaƙa da rayuwar mutane a kowane mataki a kowane level mai anguwa ya san irin kalan mutanen da yake zama tare da su dagaci ya san mutanen da suke kasansa hakim ya san mutanen da suke kasansa haka kuma sarki shi ma ya san mutanen da suke kasansa ko suke gundumansa baki daya to wannan ya kyautu a dawo da martaban sarakunan gargajiya ta fuskan da ya kamata a ce za su ke ba da zaman lafiya ko kuma za su ke taimaka wajen samar da zaman lafiya a tsakaninmu da juna gaba na gaba idan muka ƙara dubawa menene ya jawo rashin tsaro da kuma rashin zaman lafiya me ya tunzurar da mutane matsalar da dai arewacin ƙasar nan take ciki na rashin zaman lafiya idan ka ɗauko na arewa maso gabas kamar north east matsalar da ke faruwa a yobe da maiduguri matsala ne na boko haram boko haram din nan an shigo da shi da fahimta ne da kuma aƙida da wani fahimta na addini akan haramta civilized ko kuma in ce haramta karatu na boko da shi abin ya shigo har ya faɗaɗa ya zama abin da ya zama Masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin Arewa a yau. Makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na surwa da maili kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. To madalla a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Shindo da ke unguwar korafin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya inda ya ce Salam BOA Hausa. Hakika raba mata da maza a makarantar sakandare da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi abin a yaba ne ganin yadda tarbiyya ke ƙara taɓarɓarewa a makarantun daga ƙarshe nake addu'an allah ya sa wannan ya kawo sauyi ne ma'ana amin sun amin sai kuma saƙo na gaba kuma saƙon haɗin gwiwa ne da maka samu daga aminu adamu malam madori da umar baban yaya sabon gida da ma comrade hassan hamza sule dukkan su daga jihar jigawa su kuma cewa suka yi Assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Don Allah ku ba mu dama mai kira da ma'aikatar aikin gona da hukumar nema da ya kamata su yi ƙoƙarin samarwa manoman jihar mu ta jigawa da ambaliyar ruwa ta lalata musu gona kai da iri na zamani mai inganci da taki domin su shuka a kan lokaci don kaucewa fuskantar matsalar karancin abinci a wannan jiha tamu da ma ƙasa baki ɗaya. sakoma na ƙarshe kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga jamilan ado salati goma ga annabi rijau da fatin ado a salati goma ga annabi rijau su kuma cewa suka yi duk wanda ya taimaki wani shi ma allah zai taimake shi ta inda bai zata ba don haka masu hannu da shuni ku taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ya raba su da mahallinsu ko sa sa masa idan rayuwa domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana a masallatai saboda rushewar gidajensu. To madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata doka yau Laraba don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Matakin da aka yi Allah wadai da shi cewa ya saba wa doka, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kai farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon Rasha. Matakin na Rasha, wanda Malsar Dokokin Kasar ta amince da shi a farkon makon nan, ya ce yankunan Donetsk Luhansk, Zaporozhia da Kherson na Ukraine a matsayin yankin Rasha. Kungiyar tarayya Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Afirka ta kudu a cikin wannan makon domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwabzawa da ya barna a yankin. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba barnar da guguwar in ta yi da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfaɗowa. Fadar White House ta ce za su yi magana da mazauna garin da kuma masu ƙananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa Fort Myers ɗaya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai ƙarfi ta sauka a makon da ya gabata. daga cikin jami'an da biden ɗan jam'iyyar democrat zai gana da su har da gwamnan jihar florida ron desantis ɗan jam'iyyar republican Yau Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa don tattaunawa kan gwajin harbin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi kan Japan. Amurka ce ta buƙaci a yi taron To ba sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu da daddare kenan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada da kuma bada umarni. Da ma injiniyanmu da wannan la'asariya Mr. Sidrak. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.